tafsir malam yi mana dogon bayani game da falalan suratul bakara kuma tsakani da Allah uwa mu ba suratul bakara muhimmanci wannan karatu da muka yi na wancan mako tsakani da Allah karatu ne mai tsada yadda malam yi mana bayanin in dai gida ba a karanta suratul bakara ko ayoyin nan guda goma suna kofinta daga ɗaki ko gida gidan nan zai rayu na cikin yamutsi kadai alheran da za a samu a gidan nan to kuma sai nadira don za a rinka wuni da tashi da bacci da faɗi tashi ne da aljanu kawai a cikin gidan nan kuma aljanun nan. to kaga babu riba a ciki tsakani da Allah galibin mu muna da arzikin Qur'ani da lokacin da mutum zai karanta ko da aya goma ne ko ashirin cikin suratul Baqara mutum ya kokari ya karanta saboda alal akalli bayan lada ya ci cikin shi fitinar rayuwa kadai yanzu ta ishi kowa balanta kuma mutum na rayuwa irin wannan galibi shi sanya abubuwan ba suke tafiya a rikici saboda mai baka shawara kullum shedan ne in ka zauna kai shuru kwakwalwan ka ba take hararwa sai tunani sai shedan zai rika dura maka abin zai dura ma kaga wannan ba karamin hadari bane ko da ayoyin nan guda goma aya hudu na farkon bakara aya uku hada da da ayatul kursiyu aya uku can karshen suratul bakara mutum ya samu waɗannan aya goma ya zama duk dare zai bakin ƙoƙarin shi ya karanta kafin ya kwanta to wanda aka ga mafita ne ya sallami shaidan da ke cikin gidan shi sannan ya bibiya da subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 33 34 ya bibiya sai kaga ana samun fatahi Allah ya taimake mu suratul baqara madaniya bila khilafin <clears throat> suratul baqara a madina ta sauka ba a samu sabani ba ina ga ainihin ne har yanzu mu kai farkon tafsirin mun sa na gaba mu samu ko hadisi biyu mu karanta wal baqaratu jami'uha madaniyatun bila khilaf ita suratul baqara am madina ta sauka ba a samu sabani ba wa hiya min awaili ma nazala biha kuma yana daga cikin surorin da suka sauka farko farko a madina din lakin qauluhu ta'ala fihi sai inda Allah ya ce wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ku taka tsantsan da ranar da za ku gamu da Allah aya suratul baqara aya ta 281 yuqalu ana cewa innaha akhiru ma nazala min alqur'ani wasu suna cewa kai wannan wafi shine abin da ya sauka na karki a qur'ani baki daya ra'ayi ne ai wasu ra'ayin su ba haka ne ba ko ba fa a bakara ba abin da suka a alqur'ani kaga akwai al-yawma akmaltu lakum dinakum <coughs> akwai riwayat <coughs> da suka zo daban-daban wa ya tamilu an ta kuna min ha A wato zai wasu kuma malaman sun fassara cewa wannan ayan tana daga cikin ayoyin da suka sauka ne ba ita ce ta karki ba wa kazalika ayatu riba min akhir ma nazala a suratul ayoyin riba tana daga cikin ayoyin da suka sauko na karke karke a suratul baqara وكان خالد بن معدان يسمى البقرة في صوت القرآن خالد بن معدان يناتي بقرة اتتي رمبا تأل القرآن في الصوت قال بعض العلماء وهي مستل... أه؟ مشتملة على ألف خبر ما لم يسكتي تاتترو لا labari هدى دبو akwai labari lafiyayyu guda dubu daya a baka sami a ce labarin wani da labarin wani da labarin wani da labarin mene guda dubu wa alfi amrin umurni ayi ayi ayi ayi akwai guda dubu wa alfi nahayin a bari a bari a bari a bari akwai guda dubu kaga wannan kawai ya a sami na yau ko na sati ne ko na ne <laughs> Allah ya taimake mu wa qala al masu kirga sun ce a wata aya Allah ce fas'alil adin. kuna tambayar ran da za ta tashi alkiyama ko ita ku zo ku tambaye masu kirga ku karanta ku tambaye wanda suka karanta lissafi statistics sai su biya muku sai su muku lissafi adin masu yin kididdiga je su ta yi ga sanan ga duniya su kirge kwanukan duniya kwana nawa aka yi yanzu yanzu sai ga wani dan dutse sai dauke shi sai a ce ai masu karatun archaeology sun auna an hada shi da kaza yanzu wannan dutsen ya shekara dubu goma sha uku da ɗari biyar da kaza kafin duniya mhm. sai ya tafa mushi shikenan sai ya bashi tiya kofi sai ya sha sai ya ce kai kokari da ma yawo da ma musufa ya yi hau ganin shi bacci ko da shi gumma shi ne tsaya na surutun banzan ma kai da ka tsaya kan sauran shi kai kai kowa shi yi da Allah ya sauke wai kafin duniya da shekarar dubu goma sha uku da kaza da kaza an yi kaza an yi kaza archaeologist Eh, suna ɗan yawo da yan jakunkuna da yan tarkace a ciki eh, madugun dubu wasu alil adin tambayi ku tambayi masu girga wa qala al aduna malam yace masu kirga sun ce ayatuha atani wa samanuna wa sab'u ayatin ayoyinta atani 200 ne wa samanuna da 80 wa sab'u ayatin da aya bakwai 200 da tamanin da bakwai in ji masu girga wa kalimatu ha sittu alafi kalimatin wa mi'atani wa ihda wa ishiruna kalima kalmomin da suke cikin suratul baqara kalma dubu shida ne sittu alaf kalma dubu shida wa mi'atani da kalma ɗari biyu wa ihda wa ishiruna da kalma ashirin da ɗaya kalma kalma fi kalma ce wallazi na wa kalma ne allazi na kalma ce an kirga su kalma dubu shida kai kana hadda na cewa cewa hadda ga tana an haddace qur'ani ram kalimatu eh, wa hurufuha harufanta khamsatu wa ishiruna alfan wa khamsumi'a harfan harfanta harafi dubu ashirin da biyar harafi dubu ashirin da biyar da wa kamsu mi'a alf da kuma harafi ɗari biyar wallahu alam Allah shi ne mafi sani amma dai an kirga kalmomin an kirga yawan ayoyi an kirga yawan kalmomi an kirga yawan haruffa ai wannan tun a mukaddima mun ce <clears throat> wata rana an tambayi an tambayi mujahid ko ɗaliban mujahid suka tambaye shi sura kaza harafinta nawa ne yace kun tambaye ni abin da muka sani mu lokacin sahabbai in mun karanta Qur'ani mun haddace sura sai kuma mun haddace yawan harfa harafi nawa ne a kowane aya kawai an ce aya ta arba'in a sutul bakara harufanta nawa ne kawai za mu iya faɗa mu haka muku wai ƙurani a gaban sahabbai ba ga yanzu abu yayi nisa yanzu yaro ma aka baka shi yanzu na za fara tambayan ka wai hanzu ya tace ƙuranin nan ba ya ce hanzu ya ce ba ai ka kalli shekarun ka kai kai ma yanzu baka ce ba shekarun ka nawa ne kai yanzu kana menene baka hadace ƙuranin ba an kawo maka yaro a tutun dare na ƙurani ya ce ya hadace kawai cikin lokaci guda yanzu ne yayi ya gama Allah ya taimake mu in banda ma gudunmuwa Allah Qur'ani zai hadu ne tunda kaga a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ake sallah ya karanta Qur'ani fa ya manci ko ba haka ne ba aka ne hadisi ce mai manzo Allah yana karatu fa a sallah ya karanta aya ta karantuwa kuma sahabbai kun san manyan sahabban nan ba galibi shuru suka yi sai da bai gama sallan ya ce masallacin nan babu mun ka ka'ab ya ce gani ya rasu da laki baka ji na yi kuri na ya tsallake bane na nema taimake ni ya ce na ji ya baka taimaka ba yi shuru ya ce to daga yawan in kun ji na mance irin wannan ko ka tale to maza laki na baka zuwa kai muraja ka ci ka wai an ci ka gyara ka ci kash kama na ni ne za a yi mun gyara karya ne kai din banza guda nawa kake me ka sani Allah ya sauke qala ibnu jurayj an ata an ibnu abbasin nazalat bil madinati suratul baqara suratul baqara ne ta sauka a cikin garin madina in ji wane wa qala khusayf an mujahid an abdullahi bin zubair qal nazalat bil madina suratul baqara abdullahi bin zubair yace suratul baqara ta sauka a madina ne shi abdullahi bin zubair ku hadisan shi galibi sun buya sun galibi asarin hadisan su hadisan shi ba su da yawa cikin abdullahi nan guda biyar shahararru a badila abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amr bin abdullahi bin umar sai abdullahi bin zubair abadila yara ne kanana matasa a cikin sahabbai wanda suka fafata karatu suke da ilimi saboda wani abin nan rigiman da ya galibi akan shugabanci shi ya sa karatun shi sai ba a sani ba sai aka rufe har urwa ma dan kanin shi sai ya zama ya fi shahara <clears throat> tunda urwa kaga har yanzu ma gidan shi na madina ai an fiyansan din gidan an san kagwan ba a shiga doro sun sun karere sai mace zai ciki da abubuwa da yara sun je sun dibo wani guri suna kwallon yanzu to amma <clears throat> za ka iske gire shi na saboda shi urwa ya ta karantawa za ka ta ganin ana cewa an umma abdullahi an urwa urwa zaka ta ganin hadisan uh, uh, urwa hadisan urwa hadisan urwa da yawa amma abdullahi sai gaba shi da yawa saboda rigima da yi da shugabanni ya zama abun ya zama mushi musiba ya zama karatun nashi ma bai tafi ba ba ma lokacin karatu rigimun siyasa ya samu ka bita hankali ba yanzu yanzu nan sai ka karatun ka ba za ka samu lokacin da karanta su ba daga Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair yace nazalat bil Madina suratul Baqara wa hakaza qala ghayr wahid min al a'imma wal ulama wal mufassirin wala khilaf fihi haka malamai da yawa suke bayani suka ce suratul Baqara madaniya ce kamar da muka bayani wancan makon Baqara rumfa ce ta Madina Ali Imran rumfa ce ta Makka وروى ibn marduya marduyati min hadisi sha'uba an aqil bin talha an utba bin marsad ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhkhara faqala ya ashabu suratul baqara manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai wasu daga cikin sahabbai suna ja da baya ta'akhkhara Shi ne an ce an yi da abuwa ya yake kaza sai wani na dan ja da baya wani na dan nukiya wani na so yin ce a ah, ya ku ashabu suratul baqara wa adunnu hada kana yawm hunain mai yace wannan ina ga ya faru ranar yakin hunain ne saboda ma wallo na ranar da sahabbai da wasu waɗanda yake sabbin musulunta suka juya a guje saboda hawa zinawa sun tanadi wasu miyagun makamai tibiya ce in aka harbi mutum aka je cirowa sai a jawo hanji in aka bashi a ciki kuma da guba so da aka sai wanda aka zaɓa ko a je ciro ne a jawo hanji shi ko a mushi a jiki kuma da guba a jiki hawa zinawa ranar wanda ya samu ma ya gudu ya koma baya don a sake sabulala shi ake ce ma jarumi hanyar da za ka gudu ma babu don kibonta ko ina ne duk inda ya same ka kuma zai da ta yi. ko gugan ka yi to akwai dafi awazinawa suna masahabbai ruwan kibau da manzala kuma a ciki saboda haka sai yaƙi ya kari saboda manzala ya iso ya zo ya iso wurin a cikin sun shi zuwa tun da kwana biyu su kwana su biyu ma a wurin duk sun haye sun makalkale idan sahabi ya hau ya hau bishiya ya zara takobi ya haka ko kibiya saman shi a ce ba hauzi ne ne bai sani ba shi kwanan shi biyu a wurin kasan so da sai makale a bishiya ya sati yana can yana makale ba sakowa kowa yana makale a reshi kaga wurin kaman ba kowa wurin duk ya kura nan ko da mutane saboda haka nan manzo Allah da ana fara yaki dan kwarori suka fito sabon yana daren musu suka fara jin ruwa ruwan kibo ta ko ina yawma hunainin iz a'jabarkum kasratukum falam an ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rabbat amara al-abbas fanadahum aka ce mu abbas ya kira su ya ashab ash-shajara yani ahl bai'at ridwan ya kuma abota bishiya su ai mabuta bishiya su ne wanda suke mubaya baya a bai'atu ridwan wa fi riwayatin ya ashabu ya suratul baqara ya kuma abota suratul baqara liyunshitahum bidhalika dan ya samu su nishadi faja'alu yuqbiluna min kulli wajhin da suka ji ana cewa ya ashabul baqara wani sahabi kuma na cewa ya ashabu shajara sai suka juyo amma da sun juya wa kazalika yawmul yamama haka nan ranar yakin yamama ma'a ashabi musailama tare da abokanin musailama Allah sahaba yaqra'una likasafati yaqra'un eh, yafirruna sahabbai suka rika ja da baya likasafati jeshi banu hanifa saboda kauri yawa rundunan bani hanifa faja'al al muhajiruna wal ansar yatanadun sai muhajirai da ansarawa suka rika ke shela suna cewa ya ashabu suratul baqara ya kuma abuta suratul baqara hatta fataha Allahu alaihim ha aka samu nasara bayan an jijiki, jiki radiyallahu an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in aminci Allah ya tabbata ga sabon manzon Allah sai mu tashi bismillahir rahmanir rahim insha Allah dama wannan takmilan wancan mukaddima ne ya kamata mu hada shi ne to da yake ga wancan mun yi da yawan gaske ne sai bun kare shi shi ba Allah ya ba mu nasara